ya za ka min irin wani ɗanyen aikin wannan abin da ka zo shi ba zai yi ba me yasa kai ka fi kowa sanin abin da ya haɗa mu da irin alaƙar kuma take tsakanin mu kan tawarware da alhaji sala alfindiki kuma kai ka fi kowa sani ni inda ina raye da raina da lafiya ta addu'a ma nake da abin da zai sa mu haɗa zuri'a ɗaya da alhaji sala alfindiki ba na fatan sa gaskiya mege ne mai karkwa da ya kyakkyawan zato matsayi da zuciya sannan makauda ya haniya mai amfani da lokaci kar a canza a gidar gaba daya Yeah. tarbe akwai wuya komai wahala ana tare ta makar daurin zanziya ita alakar gaskiya ita ke da yan hayaniya sannan alakar gaskiya ita ke samara ya zuciya kyakkyawan zato shi kaɗai yakan canza duniya duniya gaskiya

ji daɗin abin da kai mana ba bala. Ni ma haka za ban ji daɗi ba lokacin da Alai Sala Alfandiki ya yi min abin da ya mini. Kuma kai kai ne shaida. Amma. Malam, kar ka shigo cikin wannan magana. Yau, yanda aka ɗebo ka kawai ka bari a tattara ka koma. Wannan ba magana ka bace lokacin da aka yi abin. Baka sani ba. Ba kuma ka wajen. Ma kar ka manta irin rawan da taka ta wajen kare mutuncinka a wannan lamari da Amma dai kai ka san na gode maka. kuma na san alheri kai mun domin ba na manta shi kuma alherin da kai mun shine fa dalilin da yasa na karbe ku hannu biyu na muku hidima to ka sani har abada ba na manta alheri duk wanda ya mun na sani haka za kuma wanda ya mun shari na sani ba na manta. wani mai karan bani har ya shanye ko biya ka abin da na ɗari sai a ji a siyo ma eh sai ka ce a yin wace aka zo to ku kiyayen wallahi kawai ka ɗewa mutane na zo ina ta hidima da su da ruwa da pepsi ku fita ku kulle min gida a kuna ganin wannan ihun da kuke kuna daga sanduna idan kuka yi mana asara kuna ganin kyale ku zami aba isha menene haka da Allah ka kyale lokacin da suke ihu suke yi wa mutane hayaniya me kace a dole ma na kai wani shi abinda za yanzu mu kama hanya mu je mai gari in an ji wurin mai gari duk wani magana dan zai lafa mai gari ka baka da muka je alhamdulillah na gode na gode Allah saka da alheri kai min duk abin da nake so a duniya ubangiji Allah ya biya ku da mafificin alkhairi na gode thank you very much masha Allah na gode alhaji ka ya kai a ce an zo gidanka neman auren ɗanka ba kai ka je nema a hana ka ba amma kai hakuri haka Allah yake jarabtar mutum lalle akwai wani abu ya shafi wannan auren ba kuma ka saka shi a cikin wannan auren Alhaji Imran ka bari za mu yi magana mun bar ku lafiya nagode masha Allah nagode Alhaji gode nagode nagode me yake faruwa ne wato matsalar baya ita ce ta haifar da ta yanzu Baya kamar yaya. Balaraba idan duniya. Balarabe? Barai. Wuce na gaya maka. Fita! Fita na gaya maka, fita! A zalimin banza a zalimin wofi. Ka rasa wanda za ka cuta sai ni? Ka dinga zuwa kana ɗaukan sirrin kamfanina, kana kawa maƙiyana. Alhaji Hamadu Luwa wallahi kuskure ne ake kuma ka san tuntuban harshe dan Allah dan annabi ka yafe mun kai kana rufe mun baki tuntuban harshe banza tuntuban harshen wato ko dan kai na fifita ka a cikin ma'aikata na na biya ma kuɗi na kai ka kasar waje ka je kai courses ba gori ba aure ni ne maka ka rasa wanda abin da zaka saka mu da shi sai cin amana wallahi kaga daga wannan shine na farko shine na karshe ba za ka sake samun hannuna a cikin irin wannan abubuwan Allah ka rufa mun asiri kar ka tona mun duniya ta mun dariya to saurara wannan magiyar da kuma tona asiri da menene ba za ka same su a ko'ina ba sai gidan yari 'yan sanda kawai nake jira zo su wuce min da kai a alai sale alai sale ai hakuri za ka yi yanzu idan ka kai shi karfe wa zai ci da matarsa wa zai ci da yasa ai wannan sallaman ma da na ji kai masa ta ishe shi saboda haka kai hakuri kada na san abin da nake ansa to saurara na kore ka na kore ka na kore ka fita na ce na kore ka fita eh? get out ba za ka fita ba na ce ba za ka fita ba na ce ba za ka fita ba da haka shaida maka ba kai ba inuwa kamar na ganta gifta ta nan sai na ɗaure ta har ƙarshen rayuwarta wato balarabe yana so ya yaura mako ta hanyar tauye farin cikin ɗana Salamu ne Wa alaikum Haji. Kawai farin cikin ɗanka kamar yaya. Akwai wani wanda ake kiran shi kawu shine kanin uban yarinyar. a baya a kamfani na yake ya nuna min rashin kirki da cin amana sai na kore shi to shi ne yake so ya amfani da wannan damar ya ga ya kuntata mu to amma alhaji baka ganin akwai makarkashiya a cikin wannan al'amarin kuwa kamar ta yaya hawa hawa za ta iya yin komai don ta lalata auren nan saboda har yanzu hawa tana kan bakanta na san sai siyama ta auri namir tunda har gidan nan ta zo ta yi min cin mutunci alhaji gaya maka ne ban yi ba har ta siyama sai da ta zo har cikin gidan nan tana roƙo na aka roƙa mata namir ya aure ta wayata ashe a silent take Assalamu alaikum yaya. Ina yi ne? Ke hawa. Ina son ki buɗe kunnenki da kyau ki saurare ni. Yaya me kuma aka ce na yi? Na tura nema Namir aure. A gidan yarin yadda yake so. Amma sun hana. Ni na san irin makirce-makirce da kulle-kullen da kike yi. To ina son ki saurare ni da kyau. wallahi idan na bincika akwai hannunki a ciki sai na ci mutuncinki sai kin gwammace baki ne ba wallahi yaya ba sa hannuna a ciki ni dai na san na iya kokari in ga eh, ya auri yar gidana an yi haɗin gida to kuma hakan bai yiwu ba daga nan kuma ni ba wani abin da na sani ba sa hannuna a ciki yaya ko ma menene ni da na sanar da ki Ya Allah ka shiga cikin al'amarin nan. In har akwai alkhairi, Allah ka tabbatar. Idan kuma babu alkhairi, Allah ka kama mana mafita cikin gaggawa. Amin ya Allah. Amma ni na san yin auren nan shine alkhairi. Gaskiyar magana. Sai dai a haƙuri faran kai. Saboda gaskiya mu ba mu san yanzu. Ko za ku fahimtar da su abin da kuke nufi? To a takaice dai masana'anta muke so mu gina a wannan garin wanda za mu dinga sarrafa tumatir zuwa da gwangwani. Mutum Allah ya taimake ka wannan abu ne mai kyau kuma zai kawo ci gaba. Hakan zai sa matasa da dama a wannan yankin su samu abin yi. Gaskiya ne gagarumin taimako muke so mu yi wa wannan ƙauye da kuma matasan garin nan. amma wannan ɗabi'u da aka nuna gaskiya wannan dalilin kaɗai zai iya sawa mu janye sannan a'a bari na gama mana tukunna ina salamu alaikum shi kenan ba za a bar mutum shi ma ya taɓa gana shi ƙoƙarin ba daga yin magana har an buga waya an kai labari <laughs> ai yana jin haka bai yi wata wata bai tafi ƙauyen ai yanzu haka ga baki ɗaya hankalinsa a tashe yake haka nake so in ji kamar burina kullum in ga gidan alfin diki hankalinsa a tashi hakika ga baki ɗayansu yanzu suna cikin wani yanayi na tashin hankali ai ba su ga tashin hankali ba tukunna ranar da aka ce an ɗaura aure na da halisa a ranar ne hankalinsu zai tashi kamar ran kai daɗi ya ga baki ɗayan wannan ranar muke ja kwantar da hankalinka tsoron kiris hello hajiya alhamdulillah gaskiya hajiya na ji daɗin wannan maganar dole ne nemi kawu bala mishi kyakkyawar sallama sai na zo kamal ai ga wata babbar wuta can ta ƙara tashi a gidan alfindiki wata sabo wuta kuma ƙwarai kuwa magabatan namir sun je nema mar auren halisa an musu cin mutunci an fatattake su an kore su <laughs> wato cikin kudirin da muka zo shi wannan garin ya hada da ba matasan garin nan aiki da kuma samun musu tallafi da za a ba su domin noman rani da duk wani abu da zai kawo ci gaba a wannan yankin baki daya da fatan na fatan cewa dukkan mu za ku ba mu haɗin kai yadda muka fara abin nan mu samu mu kammala shi lafiya mun gode da wannan abu da ya zama cewa a kama shi ko muna yin godiya kwarai kwarai da gaske a wannan dogon magana da yi wato ba abin da za mu ci sai mu ce ubangiji Allah ya sa albarka a cikin wannan harka mu yin aiki a nan karkara ba karamin ce an gode an gode kuma Allah shi ma albarka Allah shi ma albarka kuma sai a hada da haƙuri hada da haƙuri ai mu za mu ba da haƙuri hakika mun yi nadamar abin da muka yi ba damuwa mun riga mun fahimci cewa rashin fahimta ne da ya jawo wannan abu wallahi mun yi tunanin an zo ne cikin garinmu a siye mana filaye da ƙarshe kuma a mai da mu bayi muna godiya mai ɗimbin yawa akan wannan wazo da kuka kawo mana da wannan gari Allah kuma ya sa amin amin mun gode to mu da gode sosai da fatan kuma za mu samu haɗin kanku baki ɗaya domin mu samu mu mu ga matsaya za mu koma wai ya ka yanta wata ke ta kira na Hello Antawa, wallahi na bar wayan a silent ne, so ina cikin taro ko lokacin da ke ta kira na. girman Allah alhamdulillah alhamdulillah haka nake son ji a'a yanzu nan zan shigo cikin gari yanzu nan eh za ki gani wato wani lokacin ina mamaki irin zuciyar da take ƙarƙashin ƙirjinki me kake son cewa kuma kaga duk abin da kake son faɗa ka faɗa a yau babu abin da zai bata maka kinga Hauwa ki haƙura da maganar auren nan kaga ka daina ɓata yawun bakinka a banza don ko shi yaya bai isa ya hana auren namir da siyama ba a halin da ake ciki yanzu barantana kai yawwa ba zan ɓoye miki ba gaskiya al'amarin kina matuƙar bani mamaki yanzu nan ko gama magana da yayanki ba ya ja miki kunne amma ki ji gashi har wani biki kike yi kuma da muka yi magana da shi sai bani labari mai daɗi ba cewar an fasa auren yarinyar can halisa da namir a maimakon raina ya ɓaci a jan kunnen da ya sai raina ya fari tas ina so amin gaskiya hankali na bai kwanta kan yadda Kamal yake tafiyar da aikinsa a kamfanin nan ba. Me faru? To mutumin da yake aiki yake a kamfani ya aka yi san abin da ke faruwa ƙauye. Ha, ban da kai Khalid ka manta cewa garin su ne wannan garin? Haka ne. Sannan kuma idan ka duba ai kiran shi aka yi a waya aka ba shi information din cewa ga abin da ke faruwa na. Dan an gani ne karami. Da zarar ne magana sai a yi ca a kaina. rashin jin ka da kunnan kashin ka kaga abin da ka jawo alhaji ko ka sa wanda bai isa ba yayi wa wacilan da alhaji ya tura wulakanci sannan sun yi tar da neman auren ka saboda ka sa an musu koran kare da wulakanci ƙarya kake shan ka iya bakin ka kar ka ƙara shiga magana aure na na faɗa maka na ƙara nana ta maka oke baka da dara ba kenan baka sanu da ba kenan ka ci gaba da nacewa idan ka ƙara faɗin wata mummunar kalma a kanta to ranka zai mummunan maci. ba wata magana ya karɓi a akan ta mara kyau ba magana fa yake akan mutuncin alaji ya haƙuri ya yi bincike sai a ɗau mataki Hajiya. jigon haka. To ba dole ka gan mu haka ba, har yanzu fa Namir bai dawo gida ba. Haba Hajiya, sai ka ce wani karamin yaro? Kamar yaya sai ka ce karamin yaro? To kuma dai menene dai a wannan lokacin dai a ce mutum bai dawo gida ba har yanzu? Kuma an yi ta kiran wayar shi ba a same shi ba, ai ka ga ko dole a damu ko? A'a Hajiya, in ka ji shigo ai lafiya ke da shi. Inda a ce wani abin ya faru ai da tuni kin ji. Me ma bai faru ba. gidan da yarinyar da zai aura sun ce ba za su ba shi ita ba to ka ku ai ba a zancen lafiya ko sun kansu dan na tabbatar da cewa su sakai asara saboda namir ya fi su mutunci ya fi su daraja sannan ya fi su asali bar wannan magana ba ita nake sanyi a yanzu kuma dai menene ni na gansu da Khalid sun fita gab da mangarma Ulu karama. wallahi na rasa me ke mun daɗi gaba daya. abin da ya bai ma kowa daɗi baya ne mai kun ga kwanta da hankalinku duk wani abu ba abin daga hankali ba ka tabbata barista wanda zai bada auren yarinyar nan ya ce ba zai bayar ba ah, ko ba zai bayar da aurenta ba amma dai ai bai sai mata auren dole ba ko kai amma fa yanda nake jin labarin mutumin nan zai yi yin fiye da haka ma ina jin labarin mutumin nan kawai kake ji amma baka san labarin doka ba da kuma karfinta ku dai ka kula mu kuma ni zuwa gobe da safe shikenan tashi mu tafi gida wallahi ba na jin ko na je gidan ma zan yi yin bacci kaga kar kai haka kan magana aure ka kwantar da hankalin kai bacci kaji sai da sabon Allah kan dama hmm. don Allah ka dubi yadda ya shiga wani hali amma hishin ko a jikin shi lokacin da kuma Hishim ya shiga cikin tashin hankali sai da kowa hankalinsa ya tashi haka ne kin san kowa da irin halayensa da kuma ɗabi'unsa ko ba ka ba to Allah ya sa mu dace gaskiya yi namijin kokari kawo bala da wannan gagarumar hidima da kai mun gode sannan kana bi na bashin tukuici kawo bala kai hajjaji kenan ubangiji Allah ya saka da alkhairi amin Allah ya kawo dubin su amin Allah kuma ya ji kan magabata amin ya Allah kuma jinkirin Allah ya sa ya mana amfani <laughs> amin sun ma amin wato abu ɗaya ya rage dai kamar yadda Abdullahi ya gaya maka eh. yarinya dai ta ki ta bada haɗin kai balletana har su samu su zauna su tsara yadda al'amuran za su tafi daidai su fahimci junansu duk babu ɗaya. ajiya wannan matsalar hmm. da gare ku take saboda duk wannan abubuwan da ake ciki ni ban sani ba kuma ba a gaya min ba sai fa da safen nan ne ake bani labari amma mala abdullahi kwantar da hankalinka in allah ya so yarda zan kashe wannan wutar in Allah so ya da nan sai ta yi alaka da kai irin wacce muke so sai ta kulla alaka da kai da alaka mai karfi gaskiya dai kawo bala ya kamata ka hanzarta ka yi wa tukar nan hanci kaga auren nan ya kusa amma a ce yarinyar na har yanzu ba mu daidaita ba akwai matsala ba Alhamdulillah, kaga wannan abun an fa zo aya tunda na ce ka banni ni na san yadda zan maganin abu zaka ji labarin abin da ba godiya muke yi kawo bala to wai matan bai ka eh. ya maganar rubuto list da muka yi da kai jaji kenan kice budget ni budget ni ko da yaushe da budget din nan nake tafiya ah. dama jira nake kawai kice in ko. <laughs> kawo bala ke da eh ina zuwa ah, ah. budget din ne a dan nesa yake wato ba a wasa da al'amari ai tunda na rubuta budget din nan hajiya sallah wannan kaji da mutum ya zo dama ta san ce koma hagu saboda ah. sai a ɗauki ga budget ba a iya sutura da abinci jin daɗin duniyar mu ya ƙare. Za ka iya more rayuwarka da kayan alfarma na kamfanin Vento Furniture kamar su Ladi Corner Sets, Escape Sofa Sets, Acadia Sofa, Piano Sofa Sets, Sofa Corner Sets, Vento Sofa Sets. Sannan kuma za ku iya saka ƙayatattun gadaje na alfarma a ɗakunan kamar su Gold Cream Bedroom Sets ko kuma wadata falon ku da kujeru na alfarma irin su Sare Royal Set da Acadia Dining Sets. ku kuwa za ku iya saka manya-manyan kujeru na kece raini domin walwala da jin daɗin ku da abokan hulɗa. Kamfanin Vento Furniture ya tanadar muku gadajen bacci na yara masu inganci, kayan ɗaki irin na angwaye da amare har ma da sarakuna. Muna da shagunan mu a gurare kamar haka: 79 Allen Avenue, Ikeja, Lagos, 7A Azikiwe Road, Port Harcourt, 25 Glover Road, Ikoyi, Lagos, Shop U1 Jabi Lake Mall, Abuja, da kuma 4330 Walker Road, Windsor, Ontario ga mazauna ƙasar Canada. Vento Furniture mun zagaye ko'ina. darakta na manta abin nan shi mu fara daga farko action waya ne an sake mantawa kinga dalla ba shi yayi Darakto zan yi. <laughs> Bismillah, ba ci gaba. Action! Tare. yanzu ka gane abin da nake gaya mako yanzu me yasa ka tana layin sun wannan ganyen shani na shani red and white black tea ke lallai an mana nisa wannan nawa ce kasa ne a najeriya ake yi a najeriya ma kuma a nan kano a to wannan aiko da shi zan tafi ka tafi da ni wannan ganyen shayi na z and y black tea duk babban dan kasuwan da ka je gurinsa da yake sai da ganyen shayi yana da shi a shagonsa saboda ka je ka siyo naka kwarai kuwa ganyen shayi z and y black tea shi ke sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. ZY Black Tea shi ne zabuni. Ana samun ZY Black Tea launi-launi. Akwai ZY by 100 akwai kuma ZY by 25. ZY Black Tea yana da diloli kamar haka Hamir Investment Nigeria Limited, Ale Sani Saba Dan Koli da kuma Mazaf Mill Depot. Menene yake faruwa?

Checkers custard. Checkers custard. Abincin yara da Ya kamata a ce iyaye su cika kicin ɗinsu da checkers custard saboda yaransu. Ai ba ma yara kaɗai ba, har da manya. Domin kayan gina jiki da ke cikin checkers custard shi ke ƙara lafiya. Ana samun shi a launi-launi. Akwai chocolate, akwai banana, akwai milk, akwai vanilla. Wannan shine sirrin checkers custard. Wataran na fito daga yamai zani maraɗi. sai mota ta bani matsala nan take ta tsaya akan hanya Ba ni da wani zaɓi illa in fito neman agaji ina fitowa na dubi gabas na dubi yamma ban ga abin hawa ba kwatsam sai ga wani bawan allah ya bullo na tambaye shi mafita jim kaɗan sai gani a cikin mota na ci gaba da tafiyata haka na daure na liƙa kallon ƙauyuka da dajin da muke wucewa har bacci ya ɗauke ni ban ankara ba sai na ji an ce min iso maradi na fito ina farin ciki da annashuwa ko kun san wace mota na hau ema transport ne sannan wanda ya ɗauko ni ashe babban manajan su ne ema transport motoci masu safarar mutane da kayayyaki tsakanin garuruwa kamar su yamai dogon duci madawa tesawa Maraɗi, zindar kwanni a jamhuriyar Nijar da kuma ƙasashe kamar Benin Republic, Togo, Ghana da kuma Najeriya. Motocin Emma Transport suna da wajen cajin waya, AC, talabijin, Wi-Fi wato Wi-Fi sannan inganci da biyawa fasinjoji bukata. Emma Transport jin daɗinku ne alkawarin. Albishirinku jama'ar Kano da kewaye muna gabatar muku da sabon katafaren gidan man Salbas Oil and Gas wanda ke kan titin BUK Road dab da kofar famfo a cikin birnin Kano. A wannan katafaren gidan mai za ku iya shan mai a farashinsa na daidai ba tare da ƙari ba. Sannan akwai kan famfo da dama wanda zai katse muku hawa layi kuma ana sai da mai kullum awa 24 ba tsayawa. Bugu da ƙari akwai wajen aski da gyaran gashi, ga kuma supermarket na sai da kayayyaki da kuma gurin cin abinci, hada da lube, inda ake juyan bakin mai da gyaran mota. Sannan akwai ATM suna kuma karɓar POS ko kuɗi. Mega station na Salvas Oil da ke kan titin BUK Road a ƙofar famfo shine ɗaya tak irin shi a cikin birnin Kano. Ku garzaya da motarku domin tabbatarwa idonku. Salvas Oil and Gas. BUK Road, Koparbambu. ke gudun daɗi. Ka <laughs> umma, kai suka kata miki yawa ne ko? Barka. Ka umma ta zube ko? Mm. <laughs> Umma ba abin da zai sami ki insha Allah. Muna nan. An gaishe ki. Umma, ta miki madara? Eh? Madara. daren nan anya. Ba shi ko? Kai bata. To. ke lafiyar ku ce kuwa? Ba komai umma. Wani namba nake nema wallahi tun jiya Bari ki karya bai fi ba? Ki bar latsi latsin ki duba abin da yake gaban ki in kika karya ba sai ki nemi nambar ba daga baya? To umma. Mm-hmm. Ke wannan yarinyar ashe ba ta da mutunci? Ni za ki ciwo mutunci ki zama man da kima? In turo mutum sai ki tattara ki ci masa mutunci billahi lazi ki kiyayen me ne kuma au baki ma ki san me kike ba bari tattaka miki wannan ah! kana sai ki san me kike yi kar kar ka sake wallahi kar ka sake taron ki ce haduwa za ku kuma taron dangi ke da yatta ki kenan ko kar ka sake dai na dai gaya maka eh za a hada mun taron dangi eh an hadu taron dangi ba mu iya shi ba dan ba zai taba yiwa ba ka zo ka dukan mun ya a gabana ina kallon ka yanzu wannan yarinyar ta yi laifi ta yi rashin kyautawa ki ce ba za a hukunta ta ba ba ki san yaron da na turo ba ya kamata ta yi masa wannan abin ki ce ba laifi ta yi ba to me ta yi ai ba wani rashin kunya da ta yi ya za ki ce ba wani rashin kunya ta yi yaro zo ta kalas ya zo ya ce zai ɗauke ta su je su gaida mahaifiyarsa amma baiwar Allah nan ta ki zuwa kuma bayan ta ki zuwa ta sake raka shi rashin mutunci ainihin kike ciwo mutunci ba wani ba kuma ke ki ce wai wai wai ba ta yi laifi ba <laughs> ai ko ɗaya ni ce na fita na kora su sannan ita ma na kaɗo ta cikin gida. Saboda me kika aikata haka? Ai ni kuɗi bai isa ya sa in siyar da mutunci na ba kamar yadda kai ka siyar da naka. To bari in gaya miki. Ku dukan ku bari in gaya muku buɗe kunnen ku ji. Yarinyar nan na tabbatar na baiwa Audu Lulu a ita. Na ba Audu Lulu a ita kuma dangin alfindiki da suka zo na fa kaɗa su na kore su na ce kar in ƙara ganin su da sunan wai suna son yarinyar nan ba su ba ita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yarinya tuntan a haife ki muke faɗa mu ma idon wallahi ido na idon ki da wannan yara dan alfin da ki na rantsa da Allah sai jikin ki ya gaya miki ke kuma wallahi tallahi ke billahi lazi idan kuka kai da bango in sa hannu in da ki kugunki wallahi mutum bai isa ba bismillah ka zo ka yi ai tun da kika ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin gama da shi da Allah ki shiru ki zo ki karya ka ga na zuwa da sassa ha ba barista ba damuwa ka ji abin da muka fahimta na ji <clears throat> na samu labari yanzu haka ina shirye-shirye ne zan kammala in samu ji akan magana da Allah ka taimaka saboda kaga yaron nan Namir yana da hankali sannan kuma ya san ya kamata gaskiya ne kuma ita kanta yarinyar da shi ma yarinya abin tausayi ne don ina tausayin ta wallahi saboda mahaifiyarta kanta kunyata nake ji wallahi saboda tun da yayan mu ya rasu babu wani abu da muka taɓa yi musu a matsayin iyalinsa kaga kenan idan ka taimaka akan wannan al'amarin kamar ka wanke kanka ne kai ƙwarai ku haka ne warsa to Allah ya sa mu alheri a insha Allah za a ji alkhairi shin ya isa haka ki daina kukan haka mana ai alhaji wanda ya tsinci kansa a irin wannan halin dole sai ya zubar da hawaye kina son wani a tilasa miki ki aure wani to amma kukan da take ba shi da wani amfani a ce ma ya jefa ta a cikin wani mawuyacin hali gaskiya ne ni ma abin da na gani kenan to yanzu fi sabilillahi ankul a ce ba wanda zai iya yi wa kawo bala magana sai abin da ya ga dama zai yi kenan <laughs> a'a ai dole a samu wanda zai masa magana gamu mu ne za mu yi masa magana To na ga ya mai da ni kamar kayan sayarwa ne kuma an kasa samu wanda zai dakatar da shi ki haƙuri halisa mun ba shi damar da shari'a ta bashi a matsayin ƙanin mahaifinki amma kin san ba za mu yarda a miki auren dole ba shi yasa na ce daga yanzu wannan gidan kin zo shi kenan idan har kika ga kin bar gidan nan to insha Allah gidan mijinki zaki ci to ina magabatan fa gaskiya kawo bala azabar da kake kulla wannan baiwar Allah tare da ita gaskiya ya isa haka bai kamata kuma ka dinga kokarin kullo wata alaka ta san zuciyarka ba Kamilu yanzu ka da har kai lalacewa da za ka kallon ka ce na kulla son zuciyata to barin gaya ma kaga wannan abin da na shirya wannan abin da na kulla ba wanda ya isa warware shi ko yayi ne ya dawo duniya kan wannan abin sai dai kallon ba wai kai ba ta cinka to ai ni wallahi ba zan tsaya in zuba ido ina kallo a cutar da ne Allah ba kuma wallahi duk wanda ya ce zai cutar da wannan yarinyar wallahi tallahi zan tsaya mata irin tsaya wadda duk wanda ya tsaya gabana wallahi zan banke shi wuce ba zan tsaya duba alaka ko kuma wani kusanci ba <laughs> yaro yaro ne kai bari gaya maka Kamilu duk wani kulle-kulle da shirye-shirye da kuke yi da kai da Habiba a kan hannu na kuke yi kuma zan tattara na shirya tsaf waje in buta kanku kai ka isa dan ka aje wannan dan gashin za ka zo ka gaya magana to ai ko wallahi in dai baka yi ba baka yanda muke so wallahi ma ba mu daga ma kafa ba zan duba wani ba zan waiwaya ba wallahi zan banke mutum wuce ina ke gaya maka ni ai na fi kowa cin kashin ka abu nawa kuke ɗebo mana you, daɗe. Gaskiya dai ka daina mai irin haka. In ba haka ba za mu samu mu matsala da kai. A'a, ai da ke samu matsala da ni. Gara ginin gidan Murtala ya faɗo kaina. Shigan kake duniya ta. <laughs> Me haka Kamal? Ki tambayi wanda ya zo ɗaukan ki. Kai ki na san shi wasa yake miki. Ka san shi? Ƙwarai na san shi. Ƙwarai kuwa abokina ne. Wai dama kana zuwa kamfanin mu? Eh, yau na fara zuwa. Saboda na yi tsintuwar fulawa a kamfanin naku. Ok, to ni ba za in shiga daga ciki. To babu da ma. Na gode, Allah sai an jima. Thank you. ai ba yaya bala kaɗai ba hatta ni ban kyauta muku ba saboda tun lokacin da ya rasu babu abin da na taɓa taimaka miki ko yarinya nan halisa ai kai namijin kokari abin da kai ina laifi ka rike kanka eh kai ka ringa yi wa kanka komai fa ka nemo kuɗin ka ciyar da kanka kuma ka biya makaranta ai ka yi kokari gaskiya ne to dama abin da ya kani shine na zo ne na ji ko da haɗin bakin ki ake nema a cutar da yarinya nan a mata auren dole kamar yaya Ni kuma? Amma me yasa ke biyo yaya bala? To, Kamulu ya kake so in yi? Na ga kanin mahaifinta ne kuma babba. Shikenan. To a matsayina na karamin kanin mahaifinta. Ni kuma na ce ba zai yi aura mata wanda ba ta so ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. ana sallama da Halisa. Wai waye yake neman halisan ne? Mijinta ne. Mijinta? Kamar ya mijinta? Ƙwarai kuwa. Ko ba a gaya maka ni ne na kawo sadaki gidan nan ba. Oh, wanda ya ba balaraba ajiyar kuɗi ko? Jimana, ban fa gane me kake nufi ba. Ina ma da yaran da zaka gane. Ya kamata ka san matsayina a cikin gidan nan suna na Audu Luluwa. Ba ruwa da wani matsayinka, ko kai waye. kawai abin da na sani guda ɗaya ne yarinya dai ta da wani igiyar aure a kanta kuma babu wanda ya isa ya zo kofar gidan nan ya ce zai min gadara a kanta ko tinkiya uwar tumbili kuki san gari baki ce a gaba kai kuma a matsayin ka nawa waye kai yanzu ba lokaci ne na ka san waye ni ba idan lokacin da ya kamata ka san waye ni yayi zaka sani abinda na sani shine yarinyar nan babu wanda ya zo kofar gidan nan ya ce zai min gadara wai ya tsaya dance da ita sannan kuma na canza mata wuri inda babu wani wanda ya isa ya je ce zai haushin sa na hauka wurin mun yi magana da shi ya tabbatar min da cewa zai tsaya tsayin daka wajen ganin cewa ba a cutar da ita amma ni ina ganin anya kuwa zai yiwu a ce matashi wanda ko auren fari bai yi ba amma kuma ya zama waliyin aure? Ya danganta da dangantakan shi da mahaifinta. Idan shi ma har shahihinta ne, kamar wanda ya hana auren tun farko. To ina ganin zai iya zama waliyinta ko da ba shi da aure. Sannan kuma za mu iya ɗaukar magana na fa A dakatar da komai don ka a zalice ta a bata auren da take so. abin zai ɗan yi wuya balarabe ba zai taɓa bari ba domin burinsa a rayuwa shine shi ma ya kuntata min ya rama abin da neman abba dama kun san juna da shi <laughs> balarabe ya zauna a kamfani na ya mun aiki a kamfani na ya dinga ɗaukan sirrin kamfani na yana kaya baban audu dubu wa alaikum salam hawa ina gajiya ya gida wasan da zuwa hajiya ashe abin da ya faru kenan to ai masu yin farin ciki ma sai a hankali nan gaba kaɗan za su shiga bakin ciki domin aure kam da yardar Allah kamar an yi an gama to hajiya ya daga jaje kuma sai a bige da baƙaƙen maganganu ya haka kina ɗaya daga cikin masu baƙin cikin kenan tunda har kika tanka ko <laughs> ke hawa ba na son wannan haukan ya isa haka fara dai ta ya idan ka ka gani har kullum ina cikin damuwa na rasa da zai ki sassautawa rayuwarki takaita wa kanki wahala ba kasafai mutum yake samu abin da yake so a rayuwa ba mutane na haɗuwa da jarabta iri-iri ƙwarai da gaske wannan abin shi nake so ta fahimta tuntun kuma ina son in ja hankalinki a cewa ki sa a zuciyarki cewa ba sai da namiji za ki zama aure me kike nufi kenan anti kuna nufin kun bar wa kawo bala'i duk yadda yake so kenan a'a ba haka nake nufi ba yana son da yake sa a zuciyarki cewa ba wanda ya san gobe sai kada wannan al'amarin ya daga miki hankali dole hankali na tashi ankul ya za ka hango rumfa kana so ka shiga inuwarsa sannan mai rumfan ya janye kayansa ya za ka yi kenan to ai ita rumfan tana nan kamar yadda take su dai manya a yaushe idan suka ga wani abu zai faru su kan yi kokari su an karar da mutum don gudun kada a samu matsala in ga yanzu dai mun yi wa kanci dole audun luluwa ya shiga taitayen sai manta da magana yarinyar eh, gaskiya ko kaga ko mun samu lafiya yanzu kan mun samu lafiya idan ma kuma sun zo da magana suna son su sake ganin ta ne kin ga mun riga mun canza mata babu kuma wanda ya san inda take kuma ba wanda zai nuna musu haka sai kuma ni da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ne zancen munafukai kuma billahi lati la ilaha illa huwa inda duk kuka sa yarinyan nan ku fito da ita wallahi idan ba fito da ita ba kuma ba zan dau mummunan mataki ne ina gaya ma ka dade baka dau mataki ba um obisa obisa bismillah bismillah ku shigo shigo ku shigo obisa gashi nan ana zargin ka da yin garkuwa da yarsa mai suna halisa don haka yanzu za mu tafi kai alaka alaka